الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddar haɗurinmu a markaz ahalus sunna wal jama'a wanda ke angul karkada a birnin da makaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba ɗaya ga wata na safar hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da takwas ga watan tara dubu biyu da ishirin da ɗaya kina yau muna daren ishirin muna daren ɗaya ga watan safar mun san dai abu ne sananne dai al'ada watan safar wata ne na canyi wanda al'ada ba armi ba abu laguro ba a wade ne har ma wata magana da ake cewa wai ko tsuntsu ya bulaguro a watan safar bai dawowa ta wannan hira ta jahiliya kayan ma magana ƙur'ani ko suna yau da gobe hakika ta ƙaritar da wannan magana shilme ne jahiliya ce abin bai da alaka da addini balle ilimi saboda abin da ya karanta da kana hili karara yanzu ba magana tsuntsu ba ba magana mota ba ko doki ko inji jirgi ma dubu no ya taba tsayawa da sama jirage yake suke da jiragen jigila kurin dubunne suke yawa a duniya an taba tsaya da mata saboda tsaya ce babu laguru ta zabura musulmi ne da amma bai da alaka da addini irin wannan kwashe-kwashen ya ga mutane shigo a cikin addininsu ko su kawo suka ga addini su abin daman bai alaƙa da addini kudin kwashe-kwashen da mutane suka rata ya kan maganar babu wata rana da ba a wanki ko ba a wanka wata larabgini ba a larabgini ba a wanka ba a wanki duk wannan al'adun jahiliya ne ko arme babu arme ran da babu arme ko ba a mana rabuwa in ta kama kurin komi abu san hannun allah yake kurin bulaguro da arme da komi ba su da alaka da wani wata watan da aka da wani ya mutu ranar za a yi wani ranar da wani ya talauci ranar wani zai arziki komi ba wani abu da ke hannun rana ko wani kuma anan salasan ya bayani cewa allah subhanahu wa ta'ala yana bayanin cewa da subin ibn dahar subin ibn adam subin dahar wa ana dahar wa ana kwallibin lalwan nahar annabi ki ce allah subhanahu wa ta'ala yana ce dan adam yana zagina kuma cewa iya zagin zamani kuma Allah ce ni ne zamani ni nake canza dare da rana kenan Allah shi ke canza komi babu wani abu da dare ke nashi na kanshi ko rana kaza da take nata na kanta balle wata kaza Allah shi ke canza lokaci alkhairi ko kishi shi Allah shi ke tasarrufin komin shi eh wannan kenan yanzu dai kenan muna daren ɗaya ga watan safar sai muna cikin gusulul muhrim wanka na wanda yake cikin harami na aikin haji imam malik ya wannan babu dai tabbatar maka da yin hakan kuma halaka ne ba wani matsala ta dan wani abu ya zube ko na gashi ko ba a murza ba ana gudun gashi ya zube ya bude baban da hadisin abdullahi bin abbas da misal bin makarama akan ana yin ba'ayin dai karshe dai an zo wajen latijo abu ayyub al-ansari ya raba gardama cewa ga yanda ake kuma don su mai tambaya yaya manzan Allah ke yi sallama ya duko kanshi ya gurza da kyau ya wanki kuma ya ce wannan abin haka ya ga manzan Allah sallallahu sallam yana yi a cikin aikin haram yau za mu yi darasi na 83 insha Allah darasi na 83 cikin littafin motsa ta imam malik ke darasin mu na motsa ta imam malik darasi na 83 insha Allah وحدثني مالك عن حميد بن قيس عن عطاء بن أبي رباح أن عمر بن الخطاب قال ليعلى بن منية وهو يصب على على عمر بن الخطاب معه وهو يغتسل أصبب على رأسه فقال يعلى أتريد أن تجعلها بي إن أمرتني سببت فقال له عمر بن الخطاب أصبب falan ya zidau ma illa sha'asan abinda yake wannan ruwa ta tsabin abi raba a tayin wa ta iya daga cikin malamai na makka kuma cewa iya daga cikin bakan wata na tabi'ai wanda suke da makaranta ta ilimi ta almajiran sahabbai iya daga cikin wanda irin su ibn abbas sa'ad ibn malik ya kai tsohon su ya kare da ga sun kwashi abin da yake tare da wayannan sahabbai kwarai ya zamana ya lazumce su kuma ya kwankwada abin da yake tare da su yanda ya yanda ya fahimce su misali wata ran wannan ana sun wata ran ana neman wata ba ga wata ba a gari sai anas bin malik ya ce ga watan can ga watan can shi a lokacin nan ya ba ɗari ba ya wajen ɗari da nan da shirin duk masu ido ya rawa zabata ba shi ta yi ga watan nan ga watan nan tsoho ya ba shi ga ɗari baya abin ya ɗari mai kowa kai caki ga shi na bugun nan ga watan nan aka ba aka saka nan wata sai a tsa sai zo wajen anas sai ya tsuwa ga wani gida ta zubo wani abu gida ta zubo sau idan sai ya ɗaga gida gyara mashi shahararri akwai shi ya diba ta babu shi ta damin gira ce ta bayaka tsohon gira ce ta ƙasar toshe gaba wata ne kare furori shi ka zai fahimci shi bai kare matsalai ta shi ba kare ke ba kusan gashi wata ga wata muna gani mace ba wata da ke ya tsoro da yawa alisa ya kai shiga ya ba ɗari shirin ya kai ɗari shirin to kenan a ta ke ce umar bin khattab ya ce mu ya azabin muniya هو يصب على أم الخطاب مع يا زوا مروا كنا هنا وانكا يا ذكر على مروا كيش سي عمر الشما يا على أصب على رأس زبا زبا مروا كنا كيو كنا زبا مش ولا شو شو لا سي على سي كتم عمر أتريد أن تجعلها بي سنة كي kenan ka ɗora min laihin lai menene na fidiya na kenan a wajen shi ganin ana gudun kashe ko kwalkwata ko zuba da gashi ai akwai fidiya ko in aka taba gashi ko aka aske gashi ita so ne kake kame da ta kai na kenan fidiyarka kuma ta mashi usubun na ce ka zuwa mun kura falan ya zidu da ma'a illa sha'asa iya zuba ruwan gashin ya kara fatsewa mana ya kara watsewa na me su gama kenan wannan kuma su kwanta mishi babu wani matsala a zuba a gurza da kyau a gurza kai a wanke kai da ana cikin aikin haji wanda wannan tsamanin kamar da muka katin da ya wuce baya tsammanin wai kunin ana niyin zubi da gashi ya zube daga cikin mutum shi yasa wasu malamai suke cewa an watan harami ya kama mata ba sa kitso amma babu nasi wanda ya ce ba a kitso kudin magana aka ce taba gashi a zani aski ko sai su shi na ta usami na rahim wallah ke kawo masa'alar ce magana kawo kitso ma ba wurin ta bane ba yi a abu da yawa ko su zai gashi ya zuban wannan da sai ai gashi kitso gyara gashi ko an tsaye gashin da ya wuce shi ne zuba kun ba a mai ɗaukar matsayin na maganar na maganar to shi ma nan yanda har ma ya hikari dan shi nan fidiya zai in taba gashi ne shi mai azumi ya yi na mai watan haram da watan haram an kasu ke ba cewa sai kai kaza shi a cikin aikin haji in ka taba gashi kasu ko sai ya ka fidiya zai yi ne ma amma a shi kanshi ba hana ba gyara gashi ko a murza gashi shi ne magana kwarar wasu yi tsammanin haka a ta misawar hata yi haka yi tsammanin misawar mai makarama tsammanin ya yi wannan zai kasu da gashi da yi ne aka ce a naba yana yi ina wanke gashi da kyau ina cin haram sai a kenan hadisin wannan shi ne dai kuma kamar da idan musamman kai bayan bayan hadisi ya inganta hadisi sahihi zuwa marbin khattab wa haddathani an nafi أن عبد الله بن عمر كان إذا دنا من مكة بات بذي طوى بين ثنيتين حتى يصبح ثم يصلي الصبح ثم يدخل من الثنية التي بأعلى مكة ولا يدخل إذا خرج حاجا أو مؤتمرا حتى يغتسل قبل أن يدخل مكة إذا دنا من مكة زيتوا ويأمر من معه فيغتسلون قبل أن يدخلوا نندى أبن ديك بلا عبد الله بن عمر حال شني كان إذا إذا دنا من مكة إن يقص مكة كاين شقا بات بزيتوا سي كوانا أزيتوا دون ورارين wanda suke kusa da makka wanda kwarai suna kusa da kamar kusa da gari kamar suna cina tsohon bakin kewayen gari garuwa na kusa da gari to an zo in zo daidai ne ke tsayawa kuma bai shiga makka hatta iya ta bai na sanitain kamar tsakanin wasu hanyoyi ne guda biyu na duwatsu a cikin duwatsun makka a nan ke tsayawa hatta su bi hal ya waye gari kenan an garin allah ya waye sun mai salli su ba iya sallar asuba a wurin sun mai dukul ina sanata da ta biya da maka sai shiga ta hanyar ta wadda take kawo ka sama da garman akwai yana ta kasa akwai ta sama ya zauwa ta sama kenan ka hango gari a kasanka daga nan yake shiga wala ya dukulu idan kharaja hajjan a mutamiran hata ya gatisir haka kenan magana mai aka ce bai shiga maka in ya huta mai aka ce haji ko umara sai ko umara kenan ko ko umara ce kwaji ne hatta ka sai wanka kabla an dukulu makka kayan shiga makka iya haka idza dara bi makka bizituwa in ya kusa da makka ne a zituwa anan yake tsayawa mana kuma ba shi kadai ba wa ya abana mamma au fi tasalun zai sa abukan ta shi ma su yi wanka irin yanda ya wanka kabla an dukulu kayan su shiga nan menene don ababai ne wanda a aikin sahabbai ne inda da daman ba lahi ba amma ba wajibi ba ne ba bai cikin haji kuma a cikin a yanzu daman koma kayan ya babu wani dama don wuraren yawon tsakar gari ne gidajen wasu ne wasu makato ne duk gidaje ne ba ma dama ne ba ka san wurin ma duk tsakar gari cikin gari ne baka ma dama ba da ya ce kaɗa haka yana wun don dai su sun yi a wancan zamani kuma dama bai cikin aikin aikin hajji na iya cikin aikin haji da za a rage wani abu daman shi haka ne ya ga iyayen kuma ba lahi ba ne ban da za a kwanan tana abubuwan duk an zuba musu kunan da nan na ka ce mahal sharikin anan anan maganar maganar suna wanka su ma anan kayan shiga maka kun dina maka maka sahabbai kurin ba abin da yana su wanka dan suna cikin haram aikin aji kurin shine maganar kurin duk ka dogo maganar wannan kuma wannan ruwaya bukhari ka ta muslima ka wuta wa haddathani an malik النافي أن عبد الله بن عمر كان لا يغسل رأسه وهو مرض إلا من احتلام كاجي نعم abin da ke yin labarin umar bin khattab abdullah bin umar shi aka ce maka bai wanke kanshi iya cikin harama sai in wanka ne na janaba can baya mun karanta cewa in zai shiga maka yana wanka nan kuma an ce bai a nan bai kore maka wanka ba a wannan ruwaya abinda ya kore wanke kai ko amma nan kurin wanka ce ba ka magana kai ba ko shi taba kai kuma wannan shi ne bai yi ko ga wayancan da maka karanta ai shi ma ɗaya ce ba yi ibn abbas ce ana yi kuma can mun ci hujja ta ibn abbas aka tambaye da tijo ya ce ya wanke ya gurza kuma ce haka na ga manzana zama yana yi a kakare ta kullum ke mutum na karatu kiran karka da ke hadisi marfu da makubi ko kaya gaba ka samu ta matsala wani labari ko ba har a nan ba akan wannan masala ka da masaniya ga yanda manzo Allah su zama yi shi na disa kai marfu'i ko da ka samu akas ce shi a wani wuri ko da ya inganta ake amma ga sahabi kaza ya ce ba a yi ko ya kishe shi a nan ka san madogara a wajenka abinda manzo Allah ya kace shi na gaba sahabi akwai wata dalili ya bi abin da kai gare shi ba wasu abubuwa da suke wakana kuma a manzan Allah nashi shine a gaban shine abin koyi babba akan samu abu da yawa mun karanta a baya abinda manzan Allah yayi wani sahabin bai gani ba sai ma yayi inkari ce ba ai sai dai wanda sai ce mishi an yi amma ya nemi hujja a wajen wani dan goshe ba shi kashin gwiwa abin wannan haka yake na kenan kullum kaga yanzu nan kenan ba mu da matsala komai mun karanta ko da shi ibnu umar bai yi to ibn abbas ya ce ana yi kuma ya kawo hujja da hadisi na abu abubakar ansari na tabbatar da manzan Allah yana yin haka kenan ba mu matsala ko da shi bai ba shi ne bai ba wannan wa shi ne kullum ga mas'alar ta sahabiya kaza na ka ce malamin masu kai nisa kan abu ka tadi ta a ai da mun a hujja ta ibada ba a hujja da sahabiya ce kaza kan hujja ta ibada ta ibada ce shi wanda kowa yake da dama ko hanya ko fasara ta wani abu daban amma sahabi ce na sahabi kaza kaza zama hujja akan magana ibada babu shi ma daga da hujja hujja ne zaka san sabani ka fa'inta kaza akan sahabi kaza aiki da yawa wannan abu annabi wannan abu wannan abu yan karima na magana samu labarin Umar bin Khattab haka na magana tayammama da yake gaba ai da magana shahada ta za ku abu da yawa da mun karanta a baya dai wanda bai bukata koma baya na sahabi yakan yi abun da manzan Allah ba haka bai yi da rashin sani labarin bai kai mushi ba kunoci ma ya kai mushi yamanci irin na umar da yi inkarin taimama da janaba ko yi inkarin tamattu ya ce ajin haji ya ce ba a yi kuma akan haka ya ko wannan abu ne to kan mutum da ake ana kawo wannan masala ta magana ta ikama a ga wasu na abun an zo ya kama wani ce shi bai tashi wajen karkama ta sala wannan masala ce wadda an samu Anas bin Malik shine aka samu a sahabbai Anas kuma ta manzo Allah bace ba shine bai tashi ya zo wajen karka mutu sallah shikenan kuna shi Imam Malik ya ce eh wannan abu ne kamar alban cikin ya ce wannan abu ne wasi abu ne yazo oh sai abu da Imam Malik ya ce wanda ya tashi wajen ba ce alai ba ce ba tashi wajen wajen karka mutu sallah sai sai mun budu musayyib suna gama duka mai an kare gaba da tashi wani ya gama da an wara daga tashi cikin magabata da haka kwanata dai ba ce ba manzan Allah ce ana ka tashi shi ne ka tashi daidai karka mutu sala kai wani zama tashi ba ce ya tashi ya lahi kuma na ce bai tashi mace ya saba sunna dan bar shi ba ke ce ko ya koyi ya ka zabi magana kai shi da annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya rata alaka da tashi ne kama kurin akan mas'alar wanda yake bai ganin liman yace idan ka salati salata kuma ta taruni kuna wani manzan Allah ya rata tashi bayan kama sai kun gani kai kun rubiya kamar albani cikin zaman mun da ka masala yace rubiya annabi ya dangana kurin tashi kurin ganin shi ne daga an ganshi kurin kenan liman ya ciki ba magana kai dewa in bai cikin masallaci ne ko ga liman ba misali daga nan sai misali ladan ya tsarkawo liman ya zo can shi ya dama tashi har kama haka suke annabi sallam manzon Allah kai yazo aka tare kama shi ne bilal yake tsayawa iya fara ganin shi kayan su ganshi to cewa bilal kaka tare ikama ya ka gani kai bilal ga ka manzo Allah kai manzo Allah zo tsaya a wurin shi tun ya tare ikama idan kullun sau zai gyara to amma yayin manzo Allah ya ce masa habai wala ta kuma ta taro ni sun sai musu sun sai musulun kan ku tashi sai kun gani kenan kullun da an ga manzo Allah kai tashi ku da ku tashi ana tsakiya ne wani an hora ne babu sharadi na dai tashi kullun gani shi haka kenan manzo Allah bai kawo kayyade ba sai wuri kaza za a tashi haka sai imam malik ta wannan abu na wasi a kaza duk da mutum ya tashi bai ba lafi bai na gan cikin magabata akwai masu ganin ba tashi ya kare gaba daya akwai masu ganin daga an wada ka tashi imam malik yake da ra'ayin mutawassil cewa babu qaidi a ta da ban cikin wannan daga masala babu qaidi ana sai ya tashi wajen da ka kama salata amma wani sai ka maka mamman da kamar nan ne sunna kaza haka ka saba sunna haka bane ba ba laifi bane ka tashi amma mutum iya da zaɓi duk inda tashi ba laifi bai don annabi kaidi ba amma in liman bai nane ba tsanka shi ba wani shi ne annabi ya ce kaka tashi sai ka ga liman ko da an tare kama wallawa ne sai a menene ke cewa kinan da ke muna magana ibn umar ga abin da yake amma in shi ma idan a mulki da ya yi na wankan janaba a nan kenan yana wanke kan nashi amma haka wanka na jin daɗi bai wanke kai ko da ya yi wanka ƙala malik سمعت أهل العلم يقولون لا بأس أن يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول بعد أن يرمي جمرة العقبة فقبل أن يهلك رأسه وذلك أنه إذا رمى جمرة العقبة فقد حل له أثر القمل وحلق الشعر ولقاء التفص ولبس الثياب nan abinda abinda yake cewa a nan imam malik shi yake cewa ya ji malamai a da ilim magabatan shi kenan malaman tabiyai suna cewa labas babu laihi an yi kastilar rujin mafarmar asau babu laihi mutum wanda yake cikin haramin aikin haji ya wanke kanshi bilagasul alagasul duk abin da ake wanke kai na magariya sabili ne duk abin da ne da ake tsarkace kai shi ne alagasul babu laihi amma shi abin da abin su suke cewa ba da an yarmi ya zama akaba bayan an jehi rami na farko na ranar sallah wa kabal an yi halikar a sauka hin ya aske gashin shi yana wannan wanke kai akan wannan kenan har yanzu imam malik fikihun shi ba a wanke kai magana da magana ibn umar ce yake kanta ta ba a wanke kai wannan wanke kan da ya kawo sun kawo shi ne kenan bayan tahalul awwal bayan an ji wal farko ana abu da ake yi kenan har anan ne ake yi a abin da ya ambata yace wa zalika annahu idza rama lam aqaba idumun in mutum yace ya zama da aqaba ranar sallah faqad halla lahu qatl qamal an halatta ma kashe kalfata wa halqa shi'ar da aske gashinka wa liqa tafasa da huta duk wata kazamta a cikinka wani bisu tiyabu da sa wando ko riga da aka kenan kenan nan ya sa cikin abin da aka haramta mai harami a ciki akwai gina wanki wani a nan misali halitta maka suka ce halaka ne da an halitta maka da abin da aka haramta mai harami na aski na kashe kwalkwata na ɗauke da rama a cikinka tun da halitta ma wannan shi sa suka halitta wankiya kiran ba haka ba ba a wankewa a magana wani magabata Allah gawarta musu mamun wadatu da hadisi marfu'i kuma ingantacce wanda ya tabbatar mana da halicin wankewar hamma da gurzawa da kyau kuma a ruwayar da bukhari ya kawo musulmi ya kawo sai babu za mu wani da ruwaya hadisin makufi kuma ya inganta makufa sai ma yuna anu min lubusa siyabu fil ihram nan za mu ji irin abin da aka hana na tuwa sutura tuwa da aka sa aka hana wa mai harama ya sa cikin harama ta aikin haji wani irin kaya ne aka haramta ma kan haka imam malik rahimahullah yace haddatha ya ce ce maka ta karuwa daga malik haddatha ni yahya an malik an nafi an abdullahi bin umara أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب فقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحدا لا يجد نعلين فيلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران أو الورس وكان انت مرفوض abinda yake wannan ruwaya cewa wani ya zo jibin umar ya manzo ana tambaya sallallahu alaihi wasallam ma yalbasul muhrim min as-siyab tambaye da shi mutumin yayi wani irin kaya ne ya kamata wanda yake cikin harami ya sa to karantarwa kyakkyawa mai hikima ta nasarar sallam tambayar da yi ba irin ta ba aka ba shi amsar tambayar da yi shi tambayar da yi wani irin kaya ya kamata a sa aika ta ta jirowa ya cika littayi iri kaza iri kaza ta yi amma yi manzan Allah sai bar amsa tambayar shi ya ba shi amsa mai kyawun amsa ya manzan ce gaya mun shi abin da kullum ba sawa wanda kullum rama ta Allah kullum a ci a sha a arme duk abu sai ga ya ga maka haramu ce kenan kullum halak ita ta yawa sai Allah ga Allah audi Allah sai ga maka wanda ke haram an abinci ne ga maka gashi gashi abin da ke haram in dabbobi ne ga haram saura sai ka tali sai eh wata man babu ita a can da kai magana a wancan zamanin ko a wancan garin in kaya ne ya ce kaza kaza kaza kaza in mata ne baka amma kaza da kaza da kaza da ya jero maka baka arma ba ya ce amma dole ba wannan ba halitta mu wannan haka ne to nan ma ki za ka shi amsa kyakkyawar amsa tambaya da wani irin kaya kamata a sa sai maza Allah yake ba shi amsa abin da bai kamata ba a sa kiran saura kuma babu iyaka sai ce mishi a nan ya ba shi amsa yake cewa faƙalar rasulullah sallallahu alaihi wasallam la talbasu al'ummusa kakkusa al'ummusa jami'ar kamis kakkusa riga kenan mai harami bai sabu riga don tana da dimki na siffa ta hannu da suke ba a sa riga kakko sa riguna kinan ba a sa riga ya ce walar ama'im kakko sa ba a sa rauni walar sarawila da ba a sa wanduna na masar sirwal ko sarawil sirwal kakko sa wanduna ba a sa wando mai dim siffa ta wando walar baranas haka ka a sa baranas ba burnus ma'ana burmushi ita ba mutum ke burmushi ko burnus riga mai hula a jikinta barmushi kenan ta ce baranis sai ma burnus kenan riga wadda take ta dari da muke da ana ta dari wadda take da da hula a jikinta da kai a rihe kai a jikinta ka kusa kiran barmushi muke can da hausa riga mai kai a jikinta ya ce wala khifaf ka kusa hufi shi hufi sai ce illa ahadan la yajiduna alayni sai mutumin da bai samu ba ta kalma guda biyu wannan falyalbas khuffayn sai ya sa huffi guda biyu wal yaqta'ahuma asfala min al-ka'bayn so huffin in sa su sai yanke kasa da huffi kasa da ka idan sau yanzu to kenan kayan ki kakkai zama to kenan kari a wani bangaren wace kwaburinka kenan bakin idan sau za a yanke tana ga wannan baya mun yi wannan mas'ala ta magana cikin kasabin na bulugul maram ne mas'alar yankewa cewa wannan ruwaya akwai sahabi da ya manzana wannan ya wakana a waccan ta umra ta kaza a ce ta baya amma hajjin ban kwana manzo Allah bai kawo wannan umarni ba ya ba da dama ga wanda bai samu kufi ba ya bai samu takalmi ba sa kina halin babu yankewar ba wajibi bace ba daga baya annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya wakana kai hajjin ban kwana hajjin ban kwana ba kawo wannan sharadin ba na yankewa kuma nan magana kuma nasi ya zo daban a wutar wata ibn abbas da jabir ne wanda maganan wando ma annabi ce wanda bai samu ba iza akan darura babu to baka taho ba zai ka sa wannan eh babu amma sun ce in ma ka sa wannan eh dai ka ka cire kasan kamar bante zaman da banta bante ai ga bante ko daga adam aski yayi ma sai ya kace da kasan kasan ya zamanto wannan dai ra'ayi ne na mutane wasu Allahu a'lam shi dai kuwa san da ruwa wannan baba ya kai kaiya kenan zu wa'annan su ne abinda ba a sawa ba a sa riga ba a sa rawani ba a sa wando ba a sa barmuji ba a sa takalmi mai riya kawo gaba kamar ci huffi eh ga wanda babu takalmi kuma ya ce wala talabsu min thiyab shay'an masahu za'faran al-wars kuma haka kakku sa tuhar da wani abu na za'afaran ko wars nau'in turarruka ne ko abin rini na ta ka a sa tuha mai wani abu wannan abu shi ma kamar matsala ce ta hufin wannan annabi sallallahu alaihi karshen a hajjin da ya ta karshe asha ta ce na sa mai turare hatta a gashin shi kayan yaran na sa ya sa kasa komi ta ce haɓa harbi ina ga hasken turaren a jikin shi nan ke na ce turaren da aka sa kayan a sa haramin ko da ya taɓa jikin ko harami bai matsala da manzana ya sa kayan harami yana sa turare wannan na shi'ira na wata da annabi ya magana a- ba umra ba a umra ce aka ce ta bayan yakin bayan bayan wannan da aka yi ta bayan buɗe maka amma a aikin haji ya tabbatar da ita ta sa mai turare da ta shawa mashi a jiki da kanshi har ma tana kuma ba harama ana ganin cikin shi kin ana sa turare ka har sa harami amma bayan harami da ba sa ba to kama anan anan cewa duk abin da za a fara taba ka kasa shi wanda ce ya wakana kahe mun ta karshe amma an kasa ko an kasa da abin da ke nuna turare ka kasa shi ka an ka da ka sa harami wannan ababai mu an zama tsaron na makaɗan ne gaskiya saboda ba mu dogon tahiya daga harami na aka sa harami aikin haji bakin da daga madina ne yan awoyi ne ka zo ka sauke umarka ba wani bakwarje kake da shi zo a can da kwanaki ake a cikin haramun sai a jima a hanya har maka har wari a ruwa a hanya karka wari har kuma har kwarkwata haka har kwarkwata a hanya zo a can abu da ta yi da gwazo gurin ya wuyi daga kana maka gurin da ka je awa ɗaya awa biyu ka kare umara haka zo gidan kun kawo daga hanka haka in za a ta yi minace eh ana gobe arfa a je a kwana a mina ko daga an kwana amina aka yi arfa kwana da yake na biyu an dawo mun da na uku ka zo ka sarki kina ka babu wani kaidi illa kurin mu an zumi mai dan tsawo na mutamina shi ne ke da tsawo zaka sa takwas ga wata kenan tara sai ka sarka ga wata ai shi ma goma ga wata da kai shi wa shi kenan ka kare matsala kenan abin duk yanzu sai ya ba mu da matsala da yawa ta wannan ababan ta sa kaza sa kaza kaza to illan ka sake da ka sa turare bayan ka sa harbi ƙala ya haya don me matsalar cewa yadda mahimmancin sawan kayan harami yadda fa'ida don mutum zali kamar zuwa mina a je mina a wuna a kwana a wane ne zuwa arfa ya wani inda za ka jin wari mutum bisa tare ba gaskiya za ka jin wari tsakanin ku amma ka an sa can kai ma abinka duk da akwai damar wanka yanzu da akwai abin wanka yanzu duk da abin da akwai ba mu kana cewa a ta yanzu na mata da ake cewa an haramta ma sa mata turare? eh turare mai aka ɗaliba na don su ba gari ƙamshi amma ce turaren da bai tashi mace na isa ta wuta saboda iya rage- iya- iya kashe wutar wari da cikin su tana sa turare a cikinta turaren da bai tashi ta wuce bacci wanda kana wanda aka hana ta ba gari ƙamshi ba gari ƙamshi don masu tana wuce ana ana jin kamshinta akwai wani turaren shi na ka hana amma akwai turare sai mu zalaka cewa tibun nisa ma khafiyar ma khafiyar rihu wa zahar launuhu wa tibun rijal ma ma ma zahar launuhu rihu wa khafiyar launuhu ita turaren maza turaren mata wanda kamshin shi ya koyu kamar shi a bayanai kidan su zafaran kai wanda yan ana ganin kula ke shi a ciki amma ba warin kamshin bai tashi da warin maza maza ne suke daga shi kenan ka sa kanka wuta kenan ta kace ko mata in akwai turaren da bai daguwa za su wuta bakon domin matsalar in aka jima in dai ba a yi ba kamshi a jiwari duk mutum jima ta yi aka yi ba in dai ba a ji ba kamshi a jikinka to a jiwari kenan to sa irin wani turaren yana bai tashi shi a ji kuma yana hana tashin wari daga cikinsu wannan bai layi shi sai kala ya haya ya haya ke cewa wasu ila malik an wa malik tambaya wasu malikun amma zukira anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal wa man lam yajid izaran falyalbas sarawil faqal lam asma' bi hadha ولا أرى أن يلبس المحرم السراويل لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يلبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها ولم يستثن فيها كما استثنى في الخفين نعم في إمام مالك an wa malik tambaya malik ya cewa an mai tambaya to me za ka ce game da abin da aka samu aka ambata cewa annab sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda bai sami izar ba ya sa wando sai kuma ka ce ba an saba me za ka ce kan wannan magana ta a sa wando in babu isa faƙal lam asma bi haka bin ji ba bai ji ba hadisi da ya kawo haka alhari waye bukhari kuma sun hadisin jabir da bin abbas ya tabbata annabi ya wani magana shi amma bai ji ba haka bai matsala shi na ce nan shashen matsala ta kalilanci na rana masa ba kaga shi ma malik ya tabbatar ma bai ji bane inda ya jiwa ba ka da komi ba ba matsala komi shi ne bai ji ba shi yasa rishin jin wannan magana daga annabi sallallahu alaihi wasallama sai imam malik ya ce ba dama a sa wani in ma an sa ce dai a cira a sa ya ba a mai bante ya zama bante ne a cikin cikin aka to nan shi ya ce bai ji ba da haka tunda bai ji hadisi ba ya ce wala ara an yalbata da muhammadu musarabi da haka ba na ga cewa ni a waje na bai yi wa mai harama ya sa wando kuram me yasa ya ce li'annan nabi sallallahu alaihi wasallam na ha abin musu isra'ila ai abin da hadisi ba kuma malika ya kawo ko wanda na ga ce annabi sallallahu ya hana sa wando cikin abin da annabi hana ai ko sarabila ko ba sa wando ko sarabila ko ka kusa sarabila sarabila annabi hana to amma ai a ruwa da malika kawo babu ila liman da mun zara ba lafazin ga nabi sami zara ba shi a labarin malik babu wannan labarin a hadisin shi ba labarin eh wanda bai sami zara ba kai wanda bai sami zara ba akwai kuma ruwa ta tabbata kan da ba shi a shi imam malik babu wannan lafazin wani shi sai da haka yanzu da annabi da ya ce ka a sa riga ka a sa rawani ka a sa wando don haka ya ce wannan ya ce ba na ga kenan mai harama zai sa wando li'annan nabi sallallahu alaihi wasallam na ha annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana sa wando fi ma na hanu min bisiyab cikin hani da hana tuwar da ba a sawa a cikin ajin harami ya ambaci wando dan haka yace la yanbaghi lil muhrim an yalbasaha bai kamata ga mai harama sa wando ko da babu kidai sa abin da yace kuma shi manzo Allah wala mistasani bi fiha kama susina fi kufeni manzan Allah a ruwan imam malik a ce ya ce hufi ko amma da ka hufi ta lalima na mace hufi ko a hufi ruwan malik da annabi ce ka a sa hufi amma ya annabi ce sai ga wanda bai samu takalmi ba ko a na ruwan hufi jima da kace to inda tun da manzan Allah ma yanda ya hufi ya ce ba a sa ba a sa hufi amma ce sai ga wanda bai samu takalmi ba ya yanke kasan idan sau to ai shi annabi bai wani magana ba akan wannan da an tuttubi wani magana ba kenan ba sa wani kenan imam kaga nan imam malik ya hujja akan ruwa da ke ta bai wancan labari na yadda aka toge ga wanda bai samu wando takalmi ba sa hufi shi ma wanda akwai ruwa tabbatata wadda ta ce ga wanda bai samu wando ba wanda bai samu izara ba yana sa hufi yana sa wando kin an ba izara kada sa wando akan babu wannan shine cikin imam malik shi aka haka yake kamar mu alhamdulillah mun karanta baya akwai ruwaya bukhari ko muslim hadisin ibn abbas da jabir sun kawo annabi ya magana ga wanda bai samu wandan ba ga wanda bai samu izar ba yana iya sa wando izar shine hausa ce zani su kamar zani izar kamar zan zani je kun shine izar zani ga mata shi ma haka ne kun abinda aka darmawa a gindi a cikin tsatsu sun je ka ta shine izar kenan ake harami sai ga maza da zani kamar zani ko mata su kuma su mata a cikin aikin harami wajen ɓangaren kaya ba abin da aka ce kaya iri kaza kurin abin da aka hana su na ado ko bai da al'aura shi ne ma mace don wasu na yace a don mata harami amma ta za ta mahaji ya mata harami mace ba ruwan na harami kayanta ne da kullun ne ya dai bata da kayan musulunci na shiga shari'a wani ta yi ta yi ta maka wasu ma tana kayan ta hijabanta kayan ta nan da take sawa su ta ta aikin hajjinta ko wari ne ko baki ne ko tsarin wani ko shi ko bula ne babu wani sharaɗi ga mace na ya ta harimin za ta yi aikin hajji namiji ne kunki da kaidi kai sa wando ka riga ita da ban ta sa wandon riga ta sa ba ta matsala ko mace kamar kayan ta ne da kullun gurin kayan ta na da mace ba ta da kayan na musamman na aikin hajji a cikin ayya shara sai da mun ce idan mata kayan nan duke matan da wasu da basu ma hijabin basu ma kayan na ado mai gwada kirji sauransu wannan shine dole ta yi kayan na musulunci na shari'a kuma ta dawo ta tuba ta ci gaba da sasu kata dawo ta kuma ta tubi kasa za ka sai aikin hajjin sa daga an dawo dama ci dama ai ta ta take dama a harami ne dama daga ta dawo daga ta yi ta shi ke ta kare wata haka ziki da yawa haka ziki kenan kayan na musulma na yau da kullum ba a san kaya mai ado mai jan hankali ba san kaya mai siffar da al'aura shi ne kurin aka hana su sai a ina ne muke cikin zu sai لبس الثياب ال- المسبغة أو المسبغة في الإحرام سا تها ودا أكا ساما أكا مارين ودا أكا مارين da asalin abin rini da yawa iya da kamshi iya da wani wadar wani kamshi don manyan abu abin rini ba turare ba ne ba amma iya da kamshi saboda me ya kai da magana an kace a yanzu maganar rini kire ba an samu da kaya ba ba an samu ba an samu masana kaya ba a cikin aikin haji to ai wannan ba irin kayan rini bane ba wanda yake da wani kamshi a cikin shi to na iya magana dai sa kayan rinin iya gaya ma irin abin da ake magana a wancan zamani don ga illa illa ce ta kamshi ta turare za mu ci to wanda wannan shi ne ya ce haddasa ne ya haya an malik an abdullahi bin dinar an abdullahi bin umara annahu qala naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yalbasa al-muhrim thawban masbuqa مسبوقا بزعفران أو ورس كاجيا وقال من لم يجن عليه فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين wannan ruwaya ta abdullahi bin umar yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana an yalbasa al-mu'min musaba musabuga bi za'faran manzo Allah ya hana wanda yake cikin harama ta aikin haji ya sa tuwa da aka mata rini da za'afaran ko warsu kinan ba kurin rini na kama kama kama zai kawo magana kular ya ce ana nishi da shi ake ne kurin don kaya baki ne ko an san kuma baki da kular ne ko masana da kular ne ko buda ba shi ake ne ba nan abin da aka rina da za'afaran ko warsu wannan a wancan zamanin abin suna da kamshi kuma ana rini da su su ne aka ce wanda aka ma rini da za'afara na kowarsu shi ne ke ni kuma waƙala cikin abin da manzan Allah ya ce mallamijin na alayin wanda bai samu takalmi ba na abin da ganin takalmi wanda yake kawo a buɗe ko soka ci a kibiyar kawo gaba ɗaya falar bas kofe ne ya sa huffi guda biyu wanda qata'ahuma asfal min al-ka'bayn amma in yasa ya yanke kasan idan san shi a ga idan sau a waje wannan abin da kenan waya mai bayani a baya na ma'anar magana kuma na ruwaya Imam al-Bukhari Muslim sun ka hadis wa haddathani an Malik an Nafi annahu sami'a Aslam mawla Umar ibn Khattab yuhaddithu yuhaddithu Abdullah ibn Umar أن عمر بن الخطاب رأى على طلحة بن عبيد الله ثوبا مصبوغا هو مهرب فقال عمر ما هذا الثوب المصبوغ يا طلحة فقال طلحة يا أمير المؤمنين إنما هو مدر فقال عمر إنكم أيها الرأي أئمة يقتدى بكم الناس يقتدى, يقتدي بكم الناس فلو أن رجلا جاهلا رأى هذا الثوب لقال إن طلحة بن عبيد الله كان يلبس الثياب المصبغة في الحرام فلا تلبسوا أيها الرات شيئا من هذه الثياب المصبغة abin da yake wannan ruwaya eh na kace aslam bararran bawa na Umar bin Khattab iya bada labari iya ga Abdullah bin Umar labarin baban shi yace Umar bin Khattab wataran raqal da bin Ubaydillah sau musabuga ra'a ala kala ya ga Talha bin Ubaydillah cikin wanda aka bishara da aljanna guda goma kala ga cikin ya ga Talha bin Ubaydillah Umar ya ga wata tuwa wadda take mai rini a jikin Talha Umar ya ganshi mu alhali Talha iya cikin harama ta aikin haji faqala Umar Umar ya ce ma Talha ma hadha sabr musabuga ya Talha me dalilin sa wannan tuwa mai rini ya tsana me dalilin ka sa wannan tuwa mai rini sai faƙala tsana ya amiran mummuni ya shugaban mummunai na mako madarin madarin nau'i ne na mai rini amma ba wancan ba na za a fara na kawai mai kamshi a birni ne amma ba irin wannan bane ba wanda yake da wannan kamshi da ake gudu amma a birni ne amma ba irin wancan bane ba ina magana kenan abinda kamshin ne ake wa da yake tashi kawai ta ai madarin ne فقال عمر ثم رجع مثلها إنكم أمران ku mana ya so kamar magana kamar ku irin wannan jama'a manya kan sahabbai ne ku irin mu irin ku a'immatun ya kasance nasu bikum ku kuna cikin mutane da mutane suke koyi da ku sun ga koyi su yi koyi da ku kenan sahabbai ne su da da manzo sun ga abin manzo Allah yi yar manzo Allah kenan da bai bisi ana koyi da su ce ku mutane ne shugabanni ne wanda ake koyi da ku yace falau anna rajulan jahilan rahata sab inda mutum jahili da bai bambance tuwa mai rini da mai kauye da mara kamshi ko shi da garuna in ya ga irin tuwa wani mai rini a jikinka ba ruwan shi da aka yi ta laqal inna man hata min mithla kan yusra sayabul musabuga musabaka zai ce ai ya ga ya ga tsala da idan shi ya ga tsala ya sa riga mai rini shi bai gane ba irin rinin da ake magana wancan irin na za'afaran ko wasu masu kamshi su ake ni ba ko da rini bane ba kana kun da kasa tuwa rini tuwa mai rini shi yasa ba dan ba haram mace ba amma dan kai wani ya koyi da kai jahilin shari'a yayi koyi da kai yayi abin da bai dace ba shi yasa nake cike nan bai dace ba ka sa irin wannan kaya duk wannan iya karantar da mu da abin zai kawo shubaha ko rudu mutum kauce mishi kuran duk da ba haram bane mace mishi amma dai gudun wani ya koyi da shi akan jahilci dan haka sai umar ke cewa fala talbasu ihram shay'an min hadith ya musa baga dan haka ku irin wannan jama'a kamar ne mutane irin ku sabai kan ku sa duk tuwar da take da irin da take mai rini ce irin wannan kan ku sa dan tafiya dauka irin wancan ginci na kan ku sa ke shine abin da ke wannan ruwaya ta Umar bin Khattab kan shi da Talha bin Ubaydillah Talha bin Ubaydillah kuma ruwaya hadisi ne mawqufi kuma ya ganta mawqufi وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن أمي أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تلبس الثياب المعصفرات المشبعات وهي محرمة ليس فيها زعفران nan abin da yake so ga maka asma binta abubakar tana sa tuwa wadda take masu farat amma kuma ce wanda kuma kwanan mace mai kuma kulakin ya ci zama shi don mu'asfar launi ne wanda yake badawa jajaja masar masara wanda dalilin wannan hadisin ya sa ake samun matsala ta wajen haramta jan kaya nan shi mu'asfar ba ja bane kai ba masara bane ba wasu na fasara da suka kawo masara haramu ne a'a duk masu kawo fasara kaya masara haramu ne da wannan ruwa suka kawo ya su ɗauka mu'asfar daban al'asfar daban asfar na kular masara hamza ce asfar al'asfar mu'asfar launi ne wani abin rini ne wanda iya badawa da wani nau'in ja yanzu ne aka ce rose-rose wanda sai irin kayan buddhist kayan buddhist mutanen india ko china wannan japan ko ai ka ga jani irin wannan jani jani irin na jini amma sunan jaba ke mishi jamu hausa wani kulun na rose ya kusa kusa da rose zamu ce ba ko rose ma za ko irin na yan tarayya shi ma ka ga rose ne amince orange orange ne orange orange shi dai kulun wannan kan kayan india wannan kayan india wannan in jani amma ba jawur ba to an ce mu'asfar ya yi badawa da irin wannan kulaki na kayan buddhist kayan masu bautar goma masu bauta na india ko jamcin japan irin wannan na sanin kwadda masu kalin tele sauran kayan to irin shi ne ke bada shi kulaki mu'asfar ba masara ba ne ba shi masara al'asfar ne bilhamza to wannan haishe sa kaman masu magana akan harkar jan kaya suna hujja da mu'asfar don su mai doka ya fi da ahmar larabci a ce ja suna wasu kica jan kaya haramu ne gaba daya sama da ƙasa akwai magana masu gancin malamai ta yi zafi bin kai malamai Allah yana ga cewa sa jan kaya kwamfili haramu hujja da wannan ruwa ya ta mu'asfa wanda cewa magana kamar da mashahur hasan cikin littafin shi dai na na wannan na kaula balin fi akhtar musallin yayi kawo mas'alar bambancin mu'asfar da ahmad mu'asfar ce launi ne na musamman sananne a wajen larabawa na rinin kaya wani nau'in jami ya ce a bar ta a yadda ya zo irin wannan shi abin wannan wannan ke cewa ke cewa wanda aka rina da wancan rinin shi ne ko ka ce mai irin launin amma baka ce akwai jan kaya gaba ɗaya haramu ne saboda ga ruwaya cikin bukhari cikin sai musulun ɗaya cikin sabai ke cewa mara ita zilimatan zilimatan fi furta hamara asan ban gaba mutum mai gashi ƙasa da kunne cikin kwamfulan shafi furta hamara cikin kwamfulan kaya sama da ƙasa ban gaba mai kyau mai kyau kama kama annabi sallallahu alaihi wasallam kuma manzon Allah kwariya da muke ta iya shiga ƙasa da sama jan kaya ruwa ce bukhari ko muslim amma ibnu qayyim rahimahullah shi da yake kan karkashin cewa ba a sa jan kaya yana abin tawili caja ne amma ba wuri ba su kuma malaman zamani a masu ra'ayin shi ya taba kawo maka misalin yanzu rawani irin rawani da ake kawo na saudiya a ce ake jani ko ba ko hori a jikin shi ba a ce ake jani kenan amma shi ya tsaya inda aka ce an kan manzo Allah ya sa kwamfalan ka jajjawar gaba daya ya ce akwai wani launi ban da jan Allah alam dai da shi gaskiya mashahur tunda shi yara ya ga kodin magana shi abin da ya rinja ya kodin a bar magana ba a ce jan kaya gaba zai haram ne in ma wancan kular ke nan masu fara ko kuwa wanda yake aka rana da irin abin nan masu fara amma ba a ce jan kaya gaskiya ko a ce kodin haramu ne ya da su ba sai masala da mun su ba sai nasu mai ta masalan ka haramu ne ya kuma da masu masalan ka haramu ne da wani baka nasu ka ce masalan ka haramu ne ba masara a ciki magana ba masara a ciki masu fasar mu'azifar da asfar suke fasara cewa masalan ka haramu ne su kuma su gane mu asfar mu asfar daban asfar daban launin daban ne a larabci ba ɗaya suke ba to sai dai yanzu zai mace gaba muna magana da dai yanzu a nan nan ya kama kenan ita asma tana sa wani kaya mai rini amma ba wancan ba mai kamshi na za'afaran ko wasu na mutum ya karantarwa kenan kamshin dalilin kamshin da suke wancan shi ta kenan aka hana sa kaya da aka rina da irinsu kamar za a farakin kowarsu ta sa wanda aka yi da masu fara misali annabi sallallahu alaihi ne ya ba ali wasu kaya masu wannan launi sai ali ya sa kayan sai hutu ya ce ali babu ka kasa ka sa wannan kayan manzana ba kai kayan kayan ce na baka dan ka ba su uwayen ka saraba mata na baka ba ba kai ba naka ba ba dan kayan ka bane ba irin kayan mata ne to wannan launi ne na asfa da shi suke ce ai duka a ce jan kayan gaba da shi kuma launi ne na musamman amma mata suna sa shi to nan da zai baka labari na aswan ta sa irin wannan kaya da aka rina da mu'asfar kuma wanda launin shi ya kama kuma tana cikin harami aikin haji amma ya ce laisa fiya za'afaran kaji don babu za'afaran a cikin gani kala ya haya ya ce su da malikun an saubin masu tibul sun masu haɓa min hurimu tib halu yi hurimu fi faƙala na'am malam ya kun fi musu ba min za'afaran hawar kaji nan ya yi kace an wa malik tambayar rahimahullah akan mas'alar tuwace turare ya taba amma da ya taba kamshin ya tahi babu kamshin yanzu amma akwai kuwan zai yi harami a ciki mara ce eh zai yi amma ɗan ba rini ba ne ɗan rini ne aka yi da za'afaran kowarsu wannan ko da babu kamshin ba an sa ba Allah shi kan malik sai lubisul muharram al-mantika nan me yake cewa to zo yake cewa abinda aka karme aka sa kwadarmi kuje a sa a karme a yake da hausa kwaja kwaja ko kaja to ba azunzumi eh eh ya zama da azunzumi azunzumi azunzumi kaja kaja sun sa kudi ne sa kudi ne ha mene janjami a zunzumi daban eh ha? to samun da hausa wadda hausa nama da hausa to eh ya ma je karatun ranar ta kana kun samu shi dama mun lokaci ya wuce lauri اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته